يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما فإن أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهكذا هو باي الله وفي إيماني بل لن يصلى الجمعة ثلاثة لك سمة من على دين الدين إذا الله مدعو في سنية صنية كما الله مدعو في سنية صنية صنية صنية صنية الله يا عمرني دما سيكي ما دو فما سكم فما شعني فصل الجمعة فمين الله مدو فتن تركيا فلا أسفن سورة الجمعة آية كتا الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله يا قوة الذين إيمانوا idan aka yi kira aka kira sallar juma'a a ranar juma'a to ku gaggauta zuwa ga ambatan Allah zuwa ga sallar sannan ku bar duk wani harka na kasuwanci na saya da siyarwa hakan ya fi alkhairi a zuwa a gare ku in dai har kuna da kai wannan ayan yana nuna mana cewa idan aka kira sallar juma'a to duk wani abu wanda ba sallar juma'a ba ba kuma hidima ga sallar juma'a ba ta ba. babu kasuwanci babu wani aiki na sana'a babu bacci babu kusantar iyali kai ko da rubutu mutum yake wajibi ne ya dena ya kama hanya zuwa masallaci ya zauna ya saurara kutuba wannan shine abin da an yi duk wani abu in ba sallar bace ba hidima ga sallar bace na wannan lokacin to ba haramun ne mutum ya aika abinda maluma suke cewa hirma ga sallar kila babu ruwan da mutum zai yi alaula kuma ba zai iya samun ruwan ba sai ya siya kaga ya siya da siyarwa kaga ya ce saboda ya samu daman yin sallar ko bai da tufafin da zai sa sai dai inda zo masallacin tsarara amma ga mai sai da tufafi sai siya sai ya sa kaga ya yi kasuwanci amma ya kasuwanci ne saboda zuwa sallar juma'a amma in ba wannan ba duk wani abu wanda ba wannan ba haramun ne maluma suke cewa duk kasuwancin da aka kulla bayan an kira sallar na layin kutuban liman da wannan kasuwancin ɓatacciya ce ko da an ba da kuɗi an karfi kaya in an yi da sallah a dawo a sake cinikin da kusa da wannan cinikin zuwa ciniki na haram ko aiki mutum ke yi na kwadago in an kira sallah liman ya hau mimbari kuma sallar juma'a tana wajibi a kansa to duk abin da yi na wannan aikin ya yi aiki wanda Allah madaukakin sarki ya hana ya ku uwana masu karami ya dace ga kowane musulmi ya zama yana kokarin shiri da kokarin kimtsawa saboda sallar juma'a musamman zuwa masallacin juma'a da wuri kamar yadda ya zama al'ada ta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun kasance a ranar juma'a suna gama cin kalake suke kama hanya zuwa masallacin juma'a kafin rana ta yi zawali suna yi suna tambako su kimza su je sallan juma'a da wuri har ya zama ma dan hutawa da suke yi sun saba wani hutu da suke tsakanin hanzi zuwa sallan azhar a ranar juma'a ba ta yin wannan wannan hutu ba ta yi saboda ba ta so hanzi ya wuce ba tare da suna masallacin juma'a sahal ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sahal bin sa'ad as-sa'idi yake cewa ma kunna naqilu wa la nataghadda illa ba'da al-jum'a yake a cikin mu akwai waɗanda hatta kalaci ba sa yi sai bayan sallar juma'a ba sa ma tsayawa su kalaci a gida saboda kar su je sallar juma'a lokacin lokacin hanzu ya riga ya tafi hadisi na cikin bukhari da muslim ana yin shiri ne zuwa sallar juma'a ta hanyar yin wanka maluma sun tattauna a kan ya matsayin yin wankan juma'a wasu maluma suke ganin cewa wankan juma'a wajibi ne wasu na ganin a'a mustahabbi ne in mutum bai ba babu laifi amma in yayi shi ya fi daraja waɗanda suke cewa wajibi ne suna da hadisai akwai hadisi a cikin sai bukhari da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ke cewa al-ghusl yawm al-jum'a wajibun ala kulli muslimin yake yin wanka ranar juma'a dan halattar juma'a wajibi ne akan duk wani wanda ya zama baya balaga haka akwai hadisi har ila cikin sai bukari annabi sallallahu alaihi wasallam idan jaa ahadakum al-jum'a duk wanda zai zo juma'a a cikin su ya cikin ku to ya tabbata yi wanka ya zo kafin ya zo masallacin juma'a Wanda ya sa maluma da yawa suka yi cewa suka tafi akan cewa wanka saboda zuwa masallaci ranar juma'a wajibi ne ba ba ba ba mustahabi bane ba yana daga cikin hanyar shiryawa zuwa ga masallacin juma'a mutum kare zo masallacin juma'a ba sai ya tsabtace bakinsa kare zo masallacin bakinsa yana ɗoyi ko yana wari ko wani abu yadda in yi magana wanda ke kusa da shi zai sai samu rashin jin daɗi kuma in yana da turare ya sanya turare in zai zo masallacin juma'a annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa yake cewa a wannan a wancan hadisi da muka karanta cewa al-ghuslu yawm al-jum'a wajibun ala kulli muhtalif sai manzon Allah sallallahu alaihi wa an yastanna wa an yamassa tiban in wajada sa'annan kuma yana da manzon Allah sallallahu alaihi wa mutum ya zama ya goge hakoransa ya goge bakinsa ya wanke bakinsa sa'annan ya shafa turare in har yana da turare ya daga cikin shiri saboda ranar juma'a mutum ya sanya tufafi mai kyau ba a so mutum ya zo masallaci sallar juma'a a ranar juma'a da tufafi masu datti da tufafi lalatattu sun so samu nema mutum ya sa sabon tufafi annai muhammad sallallahu alaihi ya faɗa hadisi da ke cikin sunna imam ibn majah manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa ma ala ahadikum in wajada si'atan an yattakhidha thawbayn li jum'atihi siwa thawbayn min annabi sallallahu alaihi wasallam idan dayan ku yana da hali to in so samu ne ma ya kebance wasu kaya ta musamman waɗannan na zuwa juma'a ne ya san bambanta su da kayan da yake zuwa sa na yau da kullum ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama kayan zuwa juma'a ka sun bambanta kun kuma ba a samu haka ba in za ka zo juma'a ka zo kaya da kaya ne kyau amma musalla zalla sai in so samu ne ya zama kayan juma'a ka daban ne a bisa sauran kayayyaki amma mu duba jarabawa da muka tsinci kanmu a yau har ma ko a ranar juma'a akwai wanda na san su wasu wasu suna nan su a ranar juma'a ma ba sa wanka sa sabon kaya sai bayan sallar juma'a wanda da su suka suke sallar juma'a kayan da su ka sai bayan an sauko daga juma'a gab da la'asar ta kun sai su yi wanka ai akwai su suna nan da yawa kaga wannan ce wannan lalacewa ne wannan rashin sanin kiman addini ya zaje ranar juma'a lallai ranar juma'a sallar juma'a tana da sharuɗa kala biyu akwai sharuɗan da ke ta juma'a akwai sharuɗan da kuma ke inganta juma'a mutum za a iya samun sharuɗa na wajibci a kai sun cika amma kuma ya juma'an kuma juma'a ta zama ingantacciya ba amma wanda ya samun ko mutum ya zama ya yi juma'a ingantacciya kuma ko da babu sharuɗan wujubi a kansa menene sharuɗan da ke da ke sa juma'a ta zama wajibi juma'a tana zama wajibi sharaɗi na farko shine ka zama musulmi kuma ka zama kana da hankali ba mahaukaci ba mutum ya zama baligi ba yaro karami wanda bai balaga ba mutum ya zama ɗa ba bawa ba namiji ba mace ba mazaunin gida ba matafi ba kuma ya zama babu wani uzuri na shari'a a kansa kamar uzuri na rashin lafiya da ba zai iya tashi ya zo masallaci ba duk wanda ya cika waɗannan sharuɗa to juma ta zama wajibi a kansa saboda ya tabbata hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan annabi sallallahu alaihi juma'a wa haƙƙi ne na wajibi akan kowane musulmi kuma yayi sa a cikin jami'i ba shi kadai ba wannan wajibin yana sauka ne ko akan mutane guda uku ne guda da annabi sallallahu alaihi wasallam yake abdul mamluk bawa wanda aka mallake shi aw mura'a ko mace ita ma juma'a ba wajibi bane akan ta aw sabi ko kuma yaro karami wanda bai balaga ba aw maridun ko mara lafiya hadisin na cikin sunan na imam abu dawud a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa rawahul juma'a wajibun ala kulli muslim sammako zuwa masallacin juma'a wajibi ne akan duk wani wanda ya zama baligi sannan hadisin da ke cikin sunan na imam at-tabarani mu'jam na imam at-tabarani mu'jam al-awsat annabi sallallahu alaihi wa sallam laysa ala babu juma'a akan matafi wanda ke halin tafiya ya bar garinsu ya kama hanya to juma'a ba yi bane a kansa juma'a a gurinsa ganin dama ne in ya ga dama ya tsaya sallar juma'a in ya ga dama ya bari sai ya kai inda zai kai sallar azhar da al'asar dama babu juma'a a kansa ba yi bane a kansa waɗannan su ne sharuɗa da suke sa juma'a ya su zama ya zama wajibi akan musulmi sharuɗin da suke inganta juma'a sharuɗin da suke inganta juma'a na farko akwai ana yin kutuba kafin sallah ba a zuwa masallacin juma'a sai a yi sallah sai da sallah tukun a zo a yi kutuba kamar yadda ake yi juma'a shi kutuba yake gabatar sallah so da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bayani kuma a tsaye da juma'a a lokacin da shari'a ta yadda a tsaye da juma'a an gane kuma abu ne sananne a cikin wajen malaman musulunci kuma shine ra'ayi rijaye cewa juma'a tana da lokuta guda biyu ana yin juma'a kafin zawali mana kafin lokacin azhar ta yi kuma ana yin juma'a bayan lokacin azhar duka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi juma'a a duka waɗannan lokuta ne saka wannan yana daga cikin sharuɗa da ke sa juma'a ya zama ya inganta adadi da ke shar'anta sallar juma'a maluma sun tattaura abinda suke magana magana mafi rinjaye kamar yadda imamu shaukani ya fara a cikin nauru shine inda duk adadin da ya halatta a yi jami'i suka tsinci kansu a gurin da su kadai ne to ya halatta su tsaye da juma'a ko ku ne kadai musulmai a gari to ba ku da dalilin yin juma'a dole sai liman ɗaya mamu sai ya yi huduba ko ya tsaya ne ce kari tsoron Allah Allah ya ce a kiyaye dokokinsa ya ce tashi mu yi sallah dole ne ku yi juma'a an gane saka wa ana wata wannan kuskuren sai mutum ya ce ina sabis ne a gari kaza kafin in je masallacin juma'a sai na hau mota kaza da wannan ya sai juma'a uku hudu ban yi ba ko sun kai su biyu ko su uku a ko din su amma ko ba sa juma'a ko da jahilci wannan kuskure ne asara ne mutum yake makan daga duk adadin da ya halatta a yi jami'i kuma adadi na jami'in sallah yana fara ne daga mutum biyu da zuwa sama to ya halatta su tsaye da juma'a a inda suka tsinci kansu a wannan halin sannan juma'a sallan juma'a wajibi ne na ainihi ma'ana wani baya wakiltan wani juma'a dole kowa ne yake yi wani ba zai yi juma'a a ce to tunda wasu sun yi to hukuncin juma'a ya sauka akan wasu ba a in dai har namiji ne wanda ya cika waɗancan sharuɗa to lallai wajibi ne ya yi sallan juma'a kuma sallan juma'a ba makwafi ba ne na azahar a daidai azahar ne ke zama makwafi na juma'a ga wanda babu wajibcin juma'a kansa ranar juma'a sallan azahar ne ba shi sai sallan juma'a mana ba wai bare ka ce a to in ma ban yi juma'a bare a zahar ya mai gurbin juma'a a in dai kai a zahar ba tare da uzuri ne na dalili na shari'a wanda shari'a ta yadda mutum ya zo ya rufe juma'a ba to lallai juma'an ka a zahar ɗinka ba ta yi ba ka yi asara na sallan juma'a أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد يقوى ما سؤال بركة musani cewa ana samun mutum yana rikitar sallar juma'a ne in ya samu raka'a ɗaya cikakkiya inda mutum zai zo masallaci ranar juma'a yana zuwa masallaci kafin ya dago kafin iso masallaci liman ya dago daga ruku'un raka'a ta biyu to in ya je in ya shiga wannan sallar in nake da raka hudu zai ba zai ba raka'a biyu zai wanda zai cika da raka'a ɗaya shine wanda ya samu raka'a ɗaya cikakkiya amma ka samu cikakkiyar raka'a ba mana baka samu liman a rukukun raka'a ta biyu ba to raka'a hudu za ka yi ko kuma ka nemi inda ba a yi juma'a ka je ka yi juma'a saboda baka samu sallar juma'a ba a yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam shari'a ne ya sa man adraka raka'atan min salati juma'a aw ghayriha faqad adraka as salat Allah ce wanda ya samu raka'a ɗaya cikakkiya a sallar juma'a ko wata sallar da ba juma'a ba to lalle wannan shine ya samu sallah amma wanda bai samu raka'a ɗaya cikakkiya bai samu sallah ba ba zai tashi ya raka'a biyu yace ai nayi sujada biyu da liman ko na yi tahiya wani ma sai ce ya samu tahiya ne to ya zai yi a'a azhar za ka yi ba juma'a ba kai baka samu juma'a ba lallai wannan mu san wannan ko mu kiyaye wannan lalle bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani adadin rakawoyi da shari'a yake dole sai su za a yi kafin sallar juma'a matsayin nafila na ratibi kamar yadda sallar sallolin farilla suke da raka'a kaza kafin sallah da raka'a kaza bayan sallah shi juma'a ba shi da wannan an sunnanta yin nafila ne ga wanda ya zo masallacin juma'a ya shiga masallaci sai nafila a matsayin eh, abin nan tahiyyatul masjid nafila na gaida masallaci in liman bai zo ba an ba shi daman ya ta iya sallolin da ya yi ko raka ɗari yake kafin zuwan liman ya ta yin shi lokacin da liman ya fara hutuba kuma sai da guri ya zauna amma wanda ya zo masallacin juma'a sai bai samu cikin masallaci ba kuma to babu wannan nafilan a kai shi in kuma ya kabbata nafila musamman kuma ya zama liman na ba to abin da yake sunin saƙon Allah ba biyayya ga Allah ba me kon a baki lara sai dai a bashi zunubi wannan daga cikin kurakurai da da yawa musulmai suke yi mutum ya shiga masallaci yana nafilan ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma duk wanda ya shiga masallaci kare ya zauna sai ya nafila raka'a biyu amma wanda ke wajen masallaci liman yana kutuba haramun ne akan shi nafila abin da ke kai shine ne guri ko ya zauna ya saurari kutuba babu nafila kai wannan kuskure ne wanda da yawa daga cikin musulmai suna yi masu zuwa masallaci ya zama wajibi a gyara lalle duk wanda ya sammako ya zo masallaci ya tsarkar da liman bai hau mimbari ba ya shiga masallaci Ko ya sallaci iya adadin rako'in da lokaci ya ba shi dama ko ya ta karatun qur'ani ko ya ta addu'a ko ya ta zikiri iya ta istighfari da makamantansu har zuwa liman ya zo ya fara khutba daga liman ya zo ya fara khutba kuma sai ya zauna sai ya saurari khutban liman amma akwai nafila da ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ayi bayan an gidan da sallan juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in zai yi nafila bayan sallan juma'a in a masallaci zai yi yana yin raka'a hudu kamar yadda hadisin da ya tabbata a cikin sahih muslim in kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koma gida zai yi to yana yin raka'a biyu ne a gida kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin da ke cikin sunan na Imam Abu Dawud daga Abdullahi dan Umar mana in a masallaci za ka yi raka hudu za ka yi in kuma ka bari sai ka koma gida in ka je gida kuma raka a biyu za ka yi wannan shine sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallai bayan Allah daga cikin sharuka daga cikin manufofi na kutuba shine yi ma mutane wa'azi da tunatar da su Allah da tunatar da su ranar lahira hadisi ya tabbata daga sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Jabir bin Samura Allah ya kare da a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a ranar juma'a yana yin khutba guda biyu yana raba tsakaninsu da zama in yi na farko sai ya zauna sannan sai ya tayi sai ya na biyu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta qur'ani a khutbansa kuma yana yana tunatar da mutane kusan ranar lahira yana tunatar da su Allah shi yasa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisin ummu hisham binti harisa Allah madaukakin sarki ya kara ita a gare ta take cewa ta haddata soto kawab wal majid ne a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam so da yake yawan karanta shi a sallar juma'a annabi sallallahu alaihi yana zuwa masallacin juma'a in an kira sallah ya hau minbari sai fara karanta soto kawab wal majid zai ta karantawa ya ta karantawa har sai ya kai rabin suran sai zauna sai sake tashi hudu ba na biyu sai ƙarin suran zuwa karshe ko manzo Allah yana yawaita yin haka har ya kai ga ita wannan sahabiya ummu sham binti harifa tace hatta suran sau da yawan karanta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake to haka wannan shine makasudin kuduba a tunatar da mutane ko muka duba cikin suratul kaf za mu ga babu abin da yake ciki sai tunatar da lahira tuna ma mutum kusancin zuwa ga Allah da abin da zai faru a filin alkiyama da halin yan aljanna Allah ya sa mu cikin su da kuma halin ɗan wuta da tuna mutane da mutuwa da kwanciyar gabari iya kace abin da ke cikin sota qaf din an gane ku wanda yake mutuwa lalle wannan shine makasudin kutuba musulunci bai yadda kutuban juma'a ya zama wajen bada kanun labarai ba kutuban juma'a waje ne na yin wa'azi waje ne na tunatarwa waje ne na kusanto da mutane tunatar da su Allah su gyara tauhidinsu su gyara ibadojinsu su gyara zamantakewansu da iyalansu amma ba guri ne da za a rinka sanar da jiya kaza ya faru kaza kaza sun yi kaza lawaru kaza an ce kaza wannan ba shi a cikin makasurin juma'a hudubar juma'a Allah madaukakin sarki ya dace da mu ya ba mu ikon bauta masa yadda yake so bisa karantarwar manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى wa محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا للصلاة يرحمكم الله